This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu saurare assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya murtala faruk sanyina na ne tare da zara aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau talata 17 ga watan disamban shekara ta 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga zara da kanun labarai rundunar sojin amurka ta ce sojojinta sun kai hare-hare ta sama kan kungiyar isis a siriya tsohon shugaban kasar siriya bashar al-assad ya bayyana cewa bai niyya ficewa daga kasarsa zuwa rasha ba bayan da 'yan tawaye suka kwace babban birnin kasar makon da ya gabata ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta yi kiyasin cewa sojojin koriya ta arewa suna yaƙi tare da sojojin rasha a ukraine To a cikin shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya an kashe akalla mutane uku tare da kona gidaje da dama sakamakon wani rikicin addini da ya barke a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin kasar. An sanya musu hani ga bude cococin to suka je bude to shi na farko su GMC suka fara budewa. Wayannan kuma suka je suka bude nasu to sai fada ya tashi. Kasashen kungiyar tattalin arziki da hada-hadar kuɗi ta Afirka ta tsakiya sun gudanar da wani babban taro a birnin Yaounde domin tattauna matsalolin tattalin arziki da suke fuskanta sakamakon matsin lambar asusun lamuni na IMF. za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya tare da aliyu mustapha sokoto wanda zai sake duba kan zaben kasar ghana amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya rundunar sojin amurka ta ce sojojinta sun kai hare-hare ta sama kan kungiyar isis a syria inda suka kashe mayakan kungiyar goma babban kwamandan rundunar sojin amurka ya bayyana a kafafen sada zumunta cewa an kai hare-haren ne kan shugabannin kungiyar isis da jami'anta da kuma sansaninsu domin hana kungiyar ta'addancin gudanar da ayyukansu da kuma tabbatar da cewa isis ba ta samu damar farfadowa ba a syria. washington ta ce tana ƙoƙarin hana ƙungiyar yin amfani da hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad domin sake farfadowa sojojin amurkan sun kai hari fiye da 75 akan kungiyar isis a syria ta hanyar amfani da jiragen yaƙin b-52 da f-15 da kuma a-10 hamɓararren shugaban ƙasar siriya bashar al-assad ya bayyana cewa bai yi niyyar ficewa daga ƙasarsa zuwa rasha ba bayan da 'yan tawaye suka kwace babban birnin ƙasar ya ce amma ya fice ne saboda sojojin rasha sun kwashe kowa daga sansaninsu da ke yammacin siriya wannan da dai shine karo na farko da aka ji daga assad tun bayan da kungiyoyin 'yan tawaye suka hamɓarar da shi sama da mako guda a halin da ake ciki kakakin ma'aikatar harkokin siyasar sabuwar gwamnatin rikon kwarya ta 'yan tawaye ya shaida kamfanin dillancin labaran associated press cewa sabuwar gwamnatin siriya kofar ta a buɗe take wajen gina ƙawance da sauran ƙasashen duniya ya ce gwamnatin assad ta zo ƙarshe kuma ya kamata rasha ta sake duba kasancewarta a yankin siriya da kuma muradinta ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta yi kiyasin cewa sojojin koriya ta arewa suna yaƙi tare da sojojin rasha a ukraine sakataren yada labaran pentagon menjo janar pat Ryder ya shaida manema labarai a jiya litinin cewa sojojin koriya ta arewa tare da sojojin rasha suna wani sun yi wani artabu da sojojin ukraine a yankin cox A baya dai jami'an soji da na leƙen asirin Amurka sun ce Pyongyang ta aika da sojojinta kusan dubu goma sha biyu zuwa Rasha domin horar da su da nufin shiga yakin Moscow da Ukraine. Hukumar leƙen asirin Ukraine ta ce an kashe ko kuma jikkata sojojin Koriya ta Arewa aƙalla talatin a yakin da aka yi a ƙauyuka da dama a yankin Cox. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce ukraine tana da cikakken goyon bayanta wajen kaiwa sojojin koriya ta arewa hari nan ba da jimawa ba zara za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanni akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu yayin da kuma aka kona gidaje da asarar dimbin dukiya sakamakon wani rikicin addini da ya barke. tsakanin bangarorin mabiya Jami'ar methodist church masu ra'ayoyi mabambanta a karamar hukumar karim lamido da ke jihar taraba a arewa maso gabashin najeriya wakilinmu salisu lado na dauke da karin bayani Rikicin dai ya faru ne tsakanin mabiya ɗarikar ikkilisiya mai tsari a Najeriya, wato United Methodist Church, wacce daga bisani ta narke ta koma Global Methodist Church. Wannan turka-turka da kartan ƙasa da nuna wa juna ya tsare da ya barke tsakanin mabiya wannan ɗarikar. Lamarin da ya janyo a kwanakin baya, gwamnatin jihar Taraba dakatar da dukkanin wasu coci da suke da lakabi da United Methodist Church ko kuma Global Methodist Church. Rikicin da yana so har zuwa ga ƙananan hukumomi, inda a ƙaramar hukumar Kalimlamido da ke jihar jihar Taraba lamarin ya kai ga kashe-kashe rayuka da ma asarar dukiyoyi da dama a wannan karamar hukuma na Karim Lamido. Social Munga wadda na ɗaya daga cikin mabiya wannan ɗarikar kuma lamarin ya ritsa da su a wannan cocin har ma al'amarin ya yi sanadiyar kashe kaninsa ya yi mana ƙarin haske dangane da faruwar al'amarin. Church dama is on lock an rufe dama da churches duka a area nan. Yan jiya sun sun bude sun shiga. To as a result of bude church shi ne tension ya tashi. Shine abin ya escalating zuwa yan number 3. From nowhere ina mun ga mutane suna Amin, kusa da gidana ma da har sun sun yawa sun wadan su da makamai suka far mana a wannan wurin har a zirzalar wannan abin ne a kashe wani kan na daya mutanen suka sake zuwa a mu da dare ni ko ne ko ne angon da dare ciya sun za wuta ya kona yara namiji da na mace da daya wuta kona su da biyu shi ma a nashi bangaren Simon Munga wanda ke zama shugaban matasa na wannan bangaren kuma mabiya wannan ɗarikar ne ya yi mana ƙarin haske dangane da faruwar al'amarin. Muna ecclesia wani mai suna Thomas Lato ya je ya zo da jami'an tsaro ya ce a dakatar da ecclesia sai suka ce a dakantar da mu a yin sujada a tadda hankali jami'an tsaro da suna wurin suka ce to wannan wurin ibada ne ba za mu iya tayarwa ba so nan suka zarce suka koma wata ɗayan anguwa inda mutane suna cikin sujada suka far masu suka kama duka suna ta harbi suna kone kone kamar idan na fahimce ka ba ikkilisiya na farko inda kuka je anan suka fara ta da hankalin ba sun je wata ikkilisiyar daban eh. to ita wannan ikkilisiya din menene sunanta ita ma global methodist church ne number 3 binkobo duka a karim lamido suke eh duka a karim lamido ido suke. To ko rundunar 'yan sandan jihar Taraba suna da masaniyar faruwar wani al'amari kuma menene ma ya asasa shi? Tambayar kenan da newa kakaki rundunar 'yan sandan jihar Taraba. SP Usman Abdullahi inda ya ce. Shine an sanya musu hani ga buɗe cococin to suka je su buɗe to shi na farko su GMC suka fara budewa wayannan kuma suka je suka buɗe nasu to sai faɗa ya tashi to a yayin da ake wannan ne aka sami salwantar rayuka kamin uku na farko akwai shi Joshua Musoyi mai shekara ashirin wadda an kashe shi a wannan rigima akwai yaro mai suna good news abraham mai shekara hudu da wata yarinya agata abraham ita ma shekaran ta biyu wadda an kona su a ɗaki kuma an samu kone-konen gidaje da dama wadda zuwa yanzu 'yan sanda suna bibiya suna ɗauka al'amuran irin gidan da aka kona zuwa yanzu. To kowane irin mataki rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta ɗauka sakamakon faruwar al'amari? SP Usman Abdullahi dai ya ƙara da cewa. Ita rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta kai yawan eh, ƙarin 'yan sanda kuma jama'a sun fara dawa gidajensu na zata dibin ta wuya ya ce mini yanzu dai abubuwa sun lafa yanzu suna nan suna kokarin tsirowa da suka shiga jeji suka yi gudu a daro gari Rikicin wannan ikkilisiya mai tsari a Najeriya dai wato United Methodist Church wadda daga bisani ta narke ta koma Global Methodist Church ya faru ne tun daga batun shugabanci da kuma wani batu da ya sanadiyar ɗaya da ta shugabancin cocin na maganar amincewa da 'yan lidu da 'yan maɗigo a tsakanin shugabancin ikkilisiyar Lado. Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Najeriya. A gaida Salisu Lado, to sashen Hausa ne na muryar Amurka kai tsaye kuke tare da shi daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga zara ta dawo da karashin labaran duniya. Wani harbi a wata makaranta ya hallaka mutane uku yayin da wasu da dama suka jikkata. Makarantar mai zaman kanta a Madison da ke jihar Wisconsin, 'yan sandan jihar sun ce ɗalibin da ya buɗe wuta yana cikin waɗanda suka mutun. Harbin dai ya faru ne da sanyin safiyar ranar Litinin a makarantar Abundant Life Christian School kwanaki kafin hutun Kirsimeti. ba bayyana sunayen waɗanda suka mutu ba ko kuma shekarunsu amma shugaban 'yan sandan madison sean barnes ya ce kawai yanzu ba a san dalilin harbin ba amma ya ce masu bincike suna aiki tukuru don gano hakikanin abin da ya faru A wata sanarwa da fadar White House ta fitar ta ce an sanar da shugaba Joe Biden game da harbin kuma ya ce gwamnatinsa za ta yi aiki tare da hukumomin yankin. Vance ya ce an kai wasu ɗalibai shida asibitocin yankin biyu daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali amma suna samun kulawar likitoci. an yanke wa wani dan jihar california hukuncin daurin kusan shekaru uku da rabi bisa samunsa da laifin gudanar da sana'ar taimaka mata masu juna biyu da ke yin balaguro daga china zuwa amurka domin su haifi jariran da za su samu shaida izinin zama 'yan ƙasa Michael Wiyulu mai shekaru 59 wanda aka yanke masa hukuncin an kama shi da laifin hada baki da kuma karkatar da kudade zuwa wani kamfani mai suna Happy Baby. Hukumomin Amurka sun ce kamfanin yana taimaka mata da dama yin bulaguro daga China zuwa Amurka domin su haifi jariran da za su samu shaidar zama 'yan ƙasa. Masu ire-iren waɗannan sana'o'i dai sun daɗe suna gudanar da harkokinsu a jihar ta California da sauran jihohin ƙasar. kama daga china da rasha da nigeria da sauran kasashe zababben shugaban amurka donald trump ya yi alkawarin kawo ƙarshen zama ɗan ƙasa na haihuwa da zara ya hau karagar mulki a gaida zara aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Kasashen kungiyar tattalin arziki da hada-hadar kuɗi ta Afirka ta tsakiya sun gudanar da wani babban taro a Yawunde babban birnin ƙasar Kamaru tare da zimmar samo hanyoyin warware matsalolin tattalin arziki da na kuɗi da suke fuskanta sakamakon matsin lamba daga asusun lamuni na duniya IMF. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan na ɗauke da rahoton daga birnin Yawunde. an bude wannan taro da jawabin fulbiya shugaban kasar kamaru a matsayinsa na shugaba mai karban bakuncin taron inda fulbiya ya bayyana damuwarsa kan irin matsaloli da kasashen sema ke fuskanta musamman kan durkushewar tattalin arziki da tsadar rayuwa sakamakon yadda duniyar gaba daya ta jijjiga tun daga barkewar yaƙi tsakanin rasha da ukraine har zuwa wannan shekarar Babu shakka ƙasashen suna fuskantar matsaloli da dama kan tattalin arziki da kuma basu suka masu ɗumbin yawa. Bincike ya nuna cewa kadan ba mu nemi mafita ba za mu shiga tsaka mai wuya. Wannan mafitar kuma ya zama dole mu hada da neman gudunmuwar asusun lamuni na duniya da manya-manyan kungiyoyin bankunan duniya da kuma kasashe da suke taimaka mana a kowane lokaci muddin muka yi saɓanin haka ba za mu samu mafita ba shugaban jamhuriyar afirka ta tsakiya professor faustin arkanji tuwadera a matsayinsa na shugaban taron shugabannin kasashen semak ya buƙaci dukkan kasashen da su haɗa kai domin tinkarar matsalar tattalin arziki da yankin ke fuskanta domin neman ƙarin bayani kan matsaloli da ƙasashen semak ke fuskanta da kuma mafitarsu masanin tattalin arziki dr Nduma jean rene ya ce wa muryar amurka Oui, bonjour. Euh, la, la rencontre. Euh, Faduwa ce ta zo daidai da zama domin kasashen yankin Afirka ta tsakiya suna da basu suka masu nauyi a kansu. Asusun lamuni na duniya kuma tana matsa musu lamba. Domin kadan ba su rage waɗannan basu sukar ba, ba za a basu damar samun kuɗaɗen gudanar da al'amuran ci gaba ba. Dr. Ndumare ne ya ƙara da cewa Oui, c'est une zone qui utilise encore le franc des colonies françaises d'Afrique. Babbar matsalar euh, waɗannan ƙasashe ita ce danganar tattalin arzikinsu da kuɗin sifa. Domin kuɗi ne wadda kasar faransa ce ke bugawa kuma ita ce take ba su abin da ta ga dama har dai ba su yi yunkurin neman yancin kansu musamman a fannin tattalin arziki ba ba za su cimma burinsu ba taron ya hada da shugabannin kasashen gabon da equatorial guinea da jamhuriyar afirka ta tsakiya da kamaru mai kaban bakunci sai kuma congo da chadi waɗanda suka turo firaministocinsu a madadin shugabannin ƙasashe Muhammad Bashir Laden muryar Amurka daga Yawunde a kasar Kamaru. Tuwa gaida Muhammad Bashir Laden. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya bayan kasan ghana yana sayi kan shekara takwas wata sakiya da ake yin ba wani kasa da ya funkasa tattalin arzikin su dai yadda ya kamata da take irin wannan sakiya shekara takwas shekara takwas jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya na wannan talata idan allah ya samu na rayu nan da kwanaki 22 kacal wato a ran bakwai ga watan janairun sabon shekara ta tafi ta 2025 john da ramani muhammad na jam'iyyar ndc a kasar ghana zai sake daukar rantsuwa a matsayin sabon shugaban kasa na wannan kasa din ta ghana wannan ba ita ce rantsuwar shi ta farko da ya taba dauka a tarihinsa na siyasa ba ba ma ita ce ta biyu kai ba ma ita ce ta uku ba wannan ne karo na hudu da wannan bawan allah zai zo ya dauki rantsuwar shugabancin kasar ghana da mutanenta jun da ramani muhammad ya fara daukar rantsuwar mulki ne a ran bakwai ga watan janairun shekarar tara lokacin da aka rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban kasa lokacin yana yin mataimakin ne ga tsohon shugaban ghana john atamils to sannan da allah ya ikonsa john atamis ya rasu aka sake rantsar da shi john da ramani muhammad a matsayin shugaban kasa domin ya cika sauran wa'adinsu wannan ta faru ne ran 24 ga watan yuli na shekarar 2012 rantsuwa ta uku da ya dauka ita ce wacce a cikin wannan shekarar ta 2012 lokacin da ya tsaya zaɓe kuma ya ci sake zama sabon shugaban kasa na ghana john dramani muhammad ya abin tarihi domin shine shugaban ghana na farko da duk wani mukami na siyasa babba da za ka yi tunani ya yi shi kaga dai mutumin nan ya taba zama dan majalisar wakilai na ghana ya yi na'ibin minista ya yi minista ya yi mataimakin shugaban kasa sannan gashi ya zama shugaban kasa har aji uku ma za a ce to me mutanen ghana na ciki da wajenta suke sa ran zai faru idan john dramani muhammad ya zo ya zama shugaba me burinsa a wurinsa bari mu ji daga wurin wasu 'yan ghana da ke zaune a wasu kasashen waje irin su jamus kamaru da nigeria sunana alhaji umar denis mahmud ni mutumin ghana ne mai zama a kasar jamus kuma ni ne vice chairman na kungiyar ndc a jamus baki daya ghana gaskiya mun zabi demokrasi as eh, hanyar da muka ga za mu bi mu samu zaman lafiya da taimakawa kasa da ci gaba da harkokin da zai kawo zaman lafiya da wadata ma mu mutan ghana Ni ce Ladifa kasar Ghana birnin Kumasi kuma ina nan zaune a nan kasar Kamaru. Sannan dai a yau gaskiya alhamdulillah alhamdulillah muna farin ciki da wannan sakamakon zaɓe wanda John Dramani ya lashe wannan zaɓen. Muna fata zai kawo ci gaba sosai a kasar mu ta Ghana musamman ma bangaren tattalin arziki da kuma wajen taimakawa 'ya'yanmu musamman ma abin da ya shafi karatu na zamani da kuma wato bunƙasa wato abubuwan da suka shafi bangare na mata. sunana muktar abubakar bagudu matashi daga nigeria wannan yana nuna cewa afirka sun karbi demokrasi hannu biyu sun san cewa zaɓe duba ake yi da abin da mutum ya yi kuma zai iya su zaɓa bisa abin da aka gani da abin da aka gamsu da shi wannan kuma yana nuna ma sauran kasashen afirka da cewa ya kamata mu fito mu yi koyi da gana. wannan sakamakon mun gamsu mun ji daɗin yadda ghana suka fito suka nuna ma sauran kasashen afirka yadda ya kamata a tafiyar da kasa musamman ma kasashen sahel wato niger da sauransu da ya kamata su ba demokrasi dama a samu gamsuwa da kuma cigaba. To a gaishe ku. To yanzu za mu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da wakilinmu Baba Yakubu Makeri wanda ya yi takanar ta Kano daga nan Washington ya je Ghana ya kawo mana ko kuma ce ya haɗa mana jin kaɗan bayan da shi mataimakin shugaban kasa na ghana yanzu kuma dan takarar jam'iyyar npp mahmudu miyam ya ba da kai bori ya hau na cewa ya da an da shi masu muhawarar sun hada da alhaji audu arif wanda jagora ne ko kuma jami'i ne na majalisar zuwa ta ita jam'iyyar da ta yi nasara ta ndc inda yake fafatawa tare da alhaji salim mansuru bamba na jam'iyyar npp mai kula mata da harkokin da ke faruwa a yankin Ashanti. za su duba abubuwa da dama daga cikinsu akwai har me ya jawo wannan nasara da muhammad ya samu kuma sannan ya aka yi bayan lokacin da ake zaɓe ba wani tashin hankali amma bayan an gama zaɓe an shiga wanda ya yi nasara kuma aka ringa samun tashi-tashi hankula har aka kawo mutane fiye da ɗari ba da bayan haka waɗanne abubuwa ne na farko da ya kamata shi ɗin ya fara tankara to malamai bismillah kai ta bangaren ku menene kake gani yayi dalilin da ya sa tsohon shugaban kasa john muhammad ya yi nasara a wannan zaben da aka yi amma kana da minti ɗaya ka mai da martani kan batutuwa da malam salim ya yi eh, abin da zan faɗi shi ne ka gani bai kai lokacin ga mu nuna hannu ma juna cewa ni ya je yayi kaza in mutum baka je ka kama me shi ka san wanga ndc ne ya je ba saboda allah ku bar mu bari zai shi ne yake kirkiro tashin hankali da wasu abubuwa domin ni kai na ina zaune gindin talabishin na ga reporting tv ya zo ya gwada mana kaman akwai inda ya sunan shi npp wai suka shiga district assembly har mashinin ganin big concrete sun ɗoki sun ɗoki kwamfuta sun ɗoki menene sun ɗoki menene menene dalili wai duk da abin da gwamnatin ga yi musu wannan unguwar ba su iya sun vote mishi ba abin da yasa suka zo suka kwashi ke ba. to amma alhaji audu eh, eh, ka ce ba wadancan da ake cewa ndc ne ba a tabbatar ba amma kai ma wannan ban tsamman kai ma ka tantance ka tabbatar a npp ba ne. ba ni na wanga ba ni na faɗi ba ina ka saurare ni da kyau. to na ce reporter tv3 hmm. yana wurin ya take suna gwada bidiyo mm. abin da ya faru yanzu haka muna maganin da sojoji sun je sun anshi wurin mm. sai kuma yana cewa wai mutanen ndc kuma sun zo wurin da suka zo menene nasu wai sun zo su protect wurin sojoji suka zo suka kore su suma suka suka wurin mm. kaga wanga maganin gada nake yi tv ya kawo suka ba ni na faɗi ba ina zaune ɗaki na gani tv ya kawo abin da ya sa ni ban so ina da na ɗauko maganin ga duka ban ɗauko wannan ba saboda maganin ga banyan gaskata abin da reporter nan ya faɗi ma ina zaunin ga banyan gaskata mai shi nan ba a kama shi ba amma in aka je aka yi bincike aka ga wannan mashinin nan gidan wani aka kama shi aka san bati kaza kake lokacin da mun iya musto mu yi magana abin da nake nufi ke yawa to je ga tambayan ka me kun san abin na fara muku kamar shekara takwas duka ana sakewa haka tun da muka fara wanga mulkin gadon demokradiyya shekara takwas duka ana sakewa hmm. ko na john muhammad da aka fidda shi shekara hudu shekara takwas gwamnatin ya yi an yi profesannin shekara hudu bai kare ba ma da eh, allah ya sa ya je gidan gaskiya john muhammad ya karkare nasu na wata uku ya zo kuma an mulki ya yi lokacin npp da kansu kamfe da suke yi ne in ya ce shekara hudu kenan sai su ce a'a fati aka ba ba kai aka ba ba shekara takwas kenan hmm. saboda shi shekara takwas duka kasan da muna sakewa ko batun kunci da ake russian ukraine mun gaji da wannan kullum an ce kan russian ukraine ya faru hmm. an shiga cikin kunci kasan ga an shiga cikin kunci kuncin ma da aka fara don allah sai faɗi lokacin ndc ne amma an try yadda yake abubuwan nan ba zai je da gudu ba da npp suka zo suka anshi lokacin ne abin ya je da gudu hmm. sannan russian ukraine ya zo yanzu haka muna maganan ga zan bar ka sani middle class citizen cikin kasan ga wanga gwamnatin ya wipe su out ba middle class yanzu class biyu ne wato masu matsakaitan tattalin arziki kenan kana faɗin haka masu matsakaitan tattalin arziki kake nufi wanda suna tsakanin talaka da masu da attajirai yanzu ba ba ba ba ba ba ba ba ba su ba nan hmm. yanzu sauran attajirai ne masu kuɗi da talakawa abin da ya sauran kasar da ke kuma abin da ya sa wannan abin ya zo wannan haikatin nan da suka yi domin sun ansirance sun ansirance har sun rasa abin da za su yi saboda shi an zo ba a iya biyan wannan bashin nan da muka je muka aiki Eh, a gurguje ka dasa aya nam eh na dasa aya wurin nan shekara wanda ya samu shekara 65 duka wallahi yana kan kwayoyi ne na jini da shuga abinda ake ciki kenan shi yasa mutane ke zuwa suna ajiye kudin su in shekara ya kai ko wata shida ko wata in gwamnati ya ba su da shi suke san magani da shi da shi suke san abinci da shi yau waɗannan mutanen na gwamnati ya rike kudin su shekara biyu kenan ba wanda aka ba ko kobo saboda wasu na nan sun mutu maganin gada muke wasu na nan suna kwance gida ba su iya san magani ba wani wajen zai iya sai musu magani to alhaji audu yanzu irin abubuwan nan da ka yi ya sunan shi ka ambatun nan shin wani irin mataki ne shugaban kasa ko kuma zababben shugaban kasa john muhammad zai iya zai dauka domin magance irin wa'ida matsalolin eh kaga wannan nasu kuma aka kare kuma akwai nan aikin noma in wannan nasu gwamnati ya yi kaman za a zo a zauna hmm. domin lokacin da suka karkarya bankin kasan da gwamnati ya gaya musu muna neman biliyon tara ne a doki a taimake su su tashi kuma yau mun kashe biliyon ashirin da biyar amma wasu na nan har yanzu ba iya an biya su ba to shi gwamnati zai fara duba waɗanda tsofaffin da ke ciki duk wanda ya fi shekara 60 zuwa shekara 70 zuwa shekara 80 a duba waɗannan mutanen nan inda gwamnati zai taimaka musu su tsaya kan kafansu kan musan yadda za mu yi mu iya tattalin arzikin kasan ga ya tashi in so sauran kuma duka a basu abin wannan niyya muka yi kan wannan to mun gode kwarai da gaske a ah, ban salimu kana da martani da zaka bayar akan ah, batutuwa da alhaji audu arif yayi eh, kamar yadda ya zance kan ya ji rahoton da from eh, tv tare a yanzu haka ni da kai muna magana da ina birnin kumashi amma labarin da na baka labarin gundumomi ne da ke kewaye da kuma da kuma ka na national headquarters so yadda ya samu report from media ima haka ma ma na samu report ba report da ya zo da nuna cewa kamar mutane ne na ndc ba ina faɗi ne don sun zama yan ndc ba amma waye mutumin mpp da zai sa a ce na kuma za je a karbi wuraren da ana kuran ma'aikatan wurin mutumin mpp da mp partin shi ya fadi bai zai je wurin ya je yana nema sai da ke muna fadi ne ba don sun an ce mai shiya yan ana fadi ne saboda mutane suke la'akari wani sai sun kama mutane idan ana fadi haka sai kowa kuma na shiga cikin hankali shi wayanda ke niyyar su dai su yi irin wayannan ababa wasu wurare su masu bai. madalla to yanzu ita jam'iyyar da aka kayar ta npp ta yaya za ta kakkaɓe zananta ta tashi ta miƙe ta koma neman wani sabuwar dama kuma me zai faru ga shi mahmud bawumiya wanda ya sha kaye na jam'iyyar npp din a hannun muhammad zai sake tsayawa takarar shugaban kasa a nan gaba yaushe wannan na cikin abubuwan da muke son mu duba a shirinmu na gaba yanzu muna godiya ga su baƙin namu alhaji audu arif da kuma alhaji salim mansur bamba sannan da shi mu wato baba ko makeri musamman da ya shirya mana wani muhara a can akara a madadin su duka ne ne aliyu fansa sakwata a washington huta lafiya To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. rundunar sojin amurka ta ce sojojinta sun kai hare-hare ta sama kan kungiyar isis a syria inda suka kashe mayakan kungiyar goma babban kwamandan rundunar sojin amurka ya bayyana a kafafen sada zumunta cewa an kai hare-haren ne kan shugabannin kungiyar isis da jami'anta da kuma sansaninsu domin hana kungiyar ta'addancin gudanar da ayyukansu da kuma tabbatar da cewa isis ba ta samu damar farfadowa ba a syria. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta yi kiyasin cewa sojojin koriya ta arewa suna yaƙi tare da sojojin rasha a ukraine sakataren yada labaran pentagon menjo janar pat Ryder ya shaida manema labarai a jiyar litinin cewa sojojin koriya ta arewa tare da sojojin rasha sun yi wani artabu da sojojin ukraine a yankin cox To masu saurare a nan kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi karfe takwas na safe agogon Najeriya za ku ji maimacin wannan shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin. Sai Dadi Balawe da ya tsara sautin shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'asalam.